واذكر في الكتاب موسى انه كان مخلصا وكان rasulan nabiyya' ka ambaci labarin annabi Musa ya kai wannan manzo a cikin alkur'anin da aka saukar maka lalle shi ya kasance zaɓaɓɓe ne manzo kuma annabi